nan na ce masu da'awa su yi haƙuri a tsakanin junansu masu da'awa su yi haƙuri a tsakanin rayuwar ba ta da daɗi tuntuni haka take imamu malik da imamu ishaqa mai sira da magazi ba sa shiri ibnu ishaqa ibnu ishaqa da imam malik ba sa shiri imamu malik ya ce kaza wannan ya ce kaza da Al'imamu Ibn ibnu hajar mai fatuhul bari da badur dinin aini ba sa shiri duk menene ya kawo rashin shirin idan ka koma za ka ga wani abu ne guda ɗaya wanda har yau shi ke haɗa malamai faɗa su ne ɗalibai in dai ka buɗe wa kanka kofar sauraron gulma to wannan zai zo ya ce malam wani ya ce baka iya na hau ba baka iya na hau ba shi kuma sai ce to ka ce mishi shi kuma ya iya hadisi ne ko ya iya mandiki to shi kuma ɗalibi dillali ne ya zo ya sai da hajar a nan sai je sai da hajar a nan ya waye gari ya zama annami ne malamai sai kun yi taka tsantsan ɗalibai haka suke tuntuni ibnu hajarin zai yi sahihul bukhari da magariba badruddin al-aini zai yi sahihul bukhari bayan la'asar badruddin al-aini yana ibnu hajarin kai ibnu hajarin yana gama yin bukhari da la'asar sai a kawo labarin karatun kamar yanzu sai a kaset sai a je a kai wa kuma Eh, ibn hajar a ce to ga abin da mutumin ya ce shi kuma wannan ya gama a ce to ga abin da wannan ya ce haka ɗalibai suka rinka wannan aiki shi yasa a zariya da muka kafa musu wani bulo sai suke jin haushinmu sai mu ce ba mu son ka ba mu labari ko na alheri ne ko alheri ne kaka zo ka gaya mana sai ɗaliban su ce ya hana mu hira da shi eh ku tafi ku ban yanzu ni ban jin haushin kowa a zaria don ban san mai jin haushi na ba tunda na ce alheri ma kaka zo ka gaya mini alherin ka zo zaka faɗa sai in ce ba na so ka yi shiru fatawa ka zo eh fatawa karatu ka zo eh in ka ce sai dai kuma malam a angoma wani malami na nan na gina masallaci sai in ce ban san ka gaya mu dan in ya gama gaya maka alherin malamin sai ce sai dai kuma shi kenan sai ya haɗa ka gaba da shi bayan ya faɗa maka alherin shi to malamai ku yi taka tsantsan ɗaliban ilimi ku ji tsoron Allah jama'ar musulmi lokacin da aka bani na cinye na sake cin na sadakar na ci na kyautar to kuma ban san na me zan sake ci ba gwamnan yi shiru da wannan nake cewa dangi na sakwata Allah ya muku sakamako da alkhairi wannan kauna da soyayya Allah ya barta tsakanin ni da ku Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka musulunci da musulmai Allah ya rusa kafirci da kafirai